بسم الله الرحمن الرحيم قل الذين زعمتم من الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما وما لهم فيهما من شرك وما له منه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا مجدع عن قلوبهم قالوا هذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم كشر النبي وطن ترى وطن رمضان هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبوتيا لتريده لأربعين شدة Allah ta baraka wata ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don farkin sunayensa. Muna dai cikin suratu saba. Tafiya ta yi tafiya muna aya ta ashirin da shida zuwa ida masha Allah. An karanta ayoyi jiya an tarjama abin da isa kuka. yau za mu ci gaba da bayanin shi kuma babban shirki na sirar sahabi da hafi da ƙwararri wa Allah. Nan ya don kuɗi da sun aya ta ashirin da biyu zuwa ta ashirin da uku. Sai kun da ce kuli da wallabi na zan. Ai ka ce ya ayyuka rakul ya ayyuka rasulun mushriki da billahi. Khairan. tabbata faɗa ya dan Allah tabbati wa masu shirka da Allah mana shirka da Allah wani masu shirka masu haɗa wani Allah ka baraka wa ta'ala da Allah abin da suka yi nan yana da mori min al-makhluqat da cikin halittun halittu na fami sannan su ce waɗannan halittu suna da haɗaka da Allah a kayan Allah. Ko ɗaki kake biyan haya wani zai ce haɗaka kuka yi? Sha'arar na zai kace Ibrahim. Ibrahim. Wanda ta yi Ibrahim Arfana, shi ba ta haɗaka muka yi da Ibrahim. Na ba da rabi, to, sai kuma ka kashe ka ko da ita ka kashe. mai waya mai fifi an yi shara ta gashi lalle jiya inda aka yi magana ba su ba su da ba su ba su da ko daidai na kwayan zarra a ba bakwai a kan matasa. Sannan na biyu babu wani abin da suka yi halaka wajen yanzu. Sannan na uku babu haka ne ne su ko zo ko sai ma dan ai wannan abu. Ballan sana a ta hafsuna da bakin fata. Duk ka an haka babu. sannan mutane sun kai mutane mutum mugu ya ayyuhar rasul na kullum mushrike na billahi kairahu من المخلوقات التي لا تنفع ولا تنصر هو إن أبو هلك بعض كاو فائدة بعض أنا شو ترى أنا بعض جراحة فائدة من أنت أكيد بعض كتير شو ana tsoron shi kowa kafa ba za su iya ba mulziman lahum ka takura su wato ka tafiya su kenan bi da wa'annan halittu da suke haka su da Allah kafa su ne wa'annan halittu wa mubayyinan butlana ibadatiha kana mai yi musu cikakken bayanin rushewar duk wata bauta da suka yi a ya ce bautar ba ta da mahalli ballan tana a samu na da a cikin sa ka ce musu mai za a ce musu udu'ul ladina za'amtum min dunillahi a kirawo waɗannan ɗin da kuka ɗauka abokan tarayya ne ga Allah wanda ba Allah ba ku kirawo su ko roƙe su ne ai za'amtum muhum shuraka alika wanda kuka ɗauke su abokan tarayya ne ga Allah wato Allah ya hada da su ne kamfan Allah ya yi tarayya da su ne ya samu yi abin da zai zai. Da an kuma shiraka alillahi. In kana du'a uku mun yawon kawo, idan nan du'a in zai yi amfani ko kira su mutum, zai ka zai ramar da ruwan sama, wannan gumaka za su kawar da tsadan abubuwa in aka rike wa'annan halittu za su kawar da rikicin da ke kwanci a duniya gaba daya ko rikicin da ke kwanci a Najeriya zuwa kan nan ba su san da rikicin ba ma ba ballan na su iya kawarwa. Fa innahum kada tawaffara fihim asbabul ajr. Sun guma kan nan tawaffarat asbabul ajr fihim. Duk wata hanya ta kasawa ta tabbata na kasassu ne kasassu ne la tasuru wa la tanfa ba adam ijabatin du'ai sannan banda kasassu ne ba su ma iya ko karɓar du'ai min kulle waje ga ciwo ka roƙe su su roƙe ciwo ko su hana shi saukowa ko ga shi nan dai fa innahum su na halittu laisa lahum adana mulki ba su da koda kanin mallatu na bu duniya ta lahira wala yamlikuna da dharratin ba su da ikon daidai da kwayar tsarwa fi samawati wal ard ba su da shi mallaka duk da kome na duniya na Allah malaman malam bakar al-jazairi rahimahullah yana ce alaman ba wanda ke da iko abu wanda isi girma ciki gaba a cikin halittu ba ya jin dan adam ko ka lura kowanne dan adam ran da zai zo duniya ya kan mu a hausa muka ce haihuwar kuwa to ina yi mallaka da mai zo da shi cikin duniya ai da akwai zo da wasu daloli wannan ruwan da ke tare da shi zama wani sinadari wani kacciya wannan ruwan haihuwar ai aka ɗiba a shafi gawa duwa kusa juriya ta zama zinariya a samu mangala ta marmara sai ce ana rikici akan mangalan hannu wani bai san mangalan nan ba mangala ta marmara a ce a go a ɗiga ruwan da aka yi haife jiki juye kafin a jima ya zama zinariya sai ce eh to lalle ya zo da abin ba na ya haka ya zo tsirara hmm? Iga an maka aiki ko, ba ba da gaɗi wanda da zai mana a yi ɗan tsila ta aika gada ya san yi ina da san bakin magana kaɗan. Duk da ba inda zaki. shi. zan nan kuma ga da zai tafi. a da zai tafi haka zai tafi shi hular duk da kwayi kafa ya fada da lawani da wannan na kiki, haka mutum irkin ya mutu yau zuba zan mutu a nan a da yi ba a fili a cikin kare kana nan ne nan faduwa zai a sallama a sallama kan ba komai zai ruwa rigi rigi rigi yi. itaki ba ai ba za ta taki ba in dai ba ruɗewa ku kai ba da a dole ne wata kawai a za ka yi ta a koma ka mutane masu sassafe da gaskiya mu gaskiya mu su ba mu nan Ana zuwa wurin wankin nan komai na zaɓe. Amma rawa duk magana a bai shiga ciki. Ka ji kaɗi ne, da aje a ji zaɓe. Ka rawa da kai ba ba. Rigar yaya, kai za ta yi amfani. Ka ce a yanzu kuma ce za a yi masa da zara wajen abunan ɗinsa. Da ido ko zo na albarkacin ka tsaya. nan mai yanka tsaya ko ɗauko bargo ko ƙasar hau da shi muke da wani ganin zuwa haka sai a zaga rigar koma gefen manzon shi kai ko ba almakashi ta ita shi kasa kawai ana ka a fata wanda zai yi amfani da ke ba komi da Allah. Wannan ne. Ƙarshen ta wurin kan tana nema zai yi ne na kofa ba ta ta iya gaba a sa ta a yaga a bare tsari yanzu a mun a yi wanka a gama a samu amintacce a yi wanka a gama a sa abin nan a da kwallo a ajiye a kalli lokaci sai a iya damawa a je yanzu a kai a je a yi kai shi kawai ne kuma shi a yanzu ya kwana jama'a sun yi kaza jama'a an yi kaza tsarin tafin safi a yanzu za ta samu da ya ce a wani wannan kawai an ga sallar magarba an zuwa nuna sallar a komai ko ka zama da ba ba da ba da ni sosai mu muna da ni za mu ci ka san ku ku mana da waya an gama da Hankalin ya je abin da shi kan nan da ma'amular kawai ya tashi aiki. Amadu ya kare. Sai da me na da shi. Abin ya fafa ne mota kai ba zan na riga na ya Ko za ku gane wurin ma ko. Ni dama abin nan. In an kwanta haka masu gado da za mu za mana amfani wannan. Shi ko za ta yi amfani a sa ko ya yi duk da ya sa ke na kaji ba zai fi kuma farwa da yawa da ma ku gani faya faya faya faya ka rayuwa yi shi ban da komai da na tabbace shi ma ba ni a kai turare hau alfam shi kenan shi ma ba a kai a ce ban da yi ba ba mu Jadi tafsir dengan a nama kata bahwa pada nama kata kalau ketika dia kerja kata pada dia dia kembali ada nama abu nabi anti sudah ma ada yang kata dari sesuatu lain. Nama itu kembali ada dari sangkon tak perlu kata kata kata. Muka itu akan bisa biasa akan. Sama sih kata yang ditetapkan sebagai akal kata rasul. Mengatai itu akan mulai masalah ala berari. Ayat jauh a ce nan bayan kolin algargawi shi nan ba da shi ke da zai ɗauka sai ba ka kusan ka ne ne ne duk abin da ka zai kan ɗauka ka zauna a wurin karanta shi ke nan kan da kawai ba ne ake magana ba ɗan bai da kawai dalilin har ka zo tsira kuma ka za ka tafi tsira a ranka ba shi yasa duk abin da ke hannun ka kai kokari ka sanya da za ka yi da shi ballantana idan kai haka masu cin abinci kake kallo in kai haka masu cin abinci kake kallo eh, kai kai kai cin yawa na su ba masu iya ai addini da su an sarkata ya kai miliyan ɗaya so mun ƙara miliyan ɗaya ne mai sarki ƙauye a kaza za a yi masa ina ita yake cewa in nan sai an yi masa kamari a wajen sai ya mutu a wajen to a je a yi masallaci ga masallaci na kabarin na shi kenan shi da yake ne wanda an samu tawili mai kyau wata wata wa mu a raba mana ba da kawai sai yanki na su dole gaya in na kike suka dage na banza su ma suka dage da ya ba su haƙƙin za ke to a raba ku ku ɗauka shi ji sauran abin da ya rike zuba shi a inda ke so a zuba shi Kai sa'a ke na akwai da kirki wasu na zanzan mata yi zasu ce Allah ne da riko shi ke haka a zo na gudu da kuma bai أين ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض a arzu ya yi ma ba a yi wa sama. Kuma mai na ka wani na ka wannan ya wannan ya daga nan wata Daji ya dawo yin daji ya hannu. Ala mai lafiya. kace na da kai kai mun ka kullum ka da kamar yanzu yanzu ka tsiri kana kan ko ne tabbas hmm. ko da za ka da karshen ta mata nazari fa za ta yi kallon da za ta rana waye don da za ta dauka mun ki dauke na ki ban sau ɗayan alamomin da na za su in je na neman wurin ko ban gani ba hmm. yanzu hawa ne amma an ji ba na da wani ya koma na Allah wala ala wajen istirahi haka ba su mallaka ta hanyar hada ba in kun yi haka abu ma za a yi sauka kana da hakki a ciki to babu wani abu da aka yi haɗaka da Allah wurin yanzu Wani ولهذا قال wa لهم أي لتلك الآلهة ainihin allazina za'amtum fihima a ainihin aikin samawati wallahi min shirki a haka nan wa malahum alibir arguma kanan ba su da komai allazina za'amtum wanda kuka ɗauka fihima ainihin a cikin saboda aikin samawati wallahi min shirki kuma lahum min shirki ba su da wasu haɗa aka haɗu aka yi tare ai shirku qalilun wala kathir ba zai taimako wani abu kan kan ko na girma ba alaysa lahum mulku wala shirkatu mulki to me rage babu duk wata rakiya ta cancantar suna da wani abu ba su da shi ya za a yi a jingina musu abubuwa ba iya an yi ya rage a ce wa ma'a A ya kununa فقد يكونون عوانا للمالك ووزراء له sun iya wa masu taimako ga mai mulki masu karfafawa ga mai mulki wuzara fadu'a'uhum roƙonsu ya kununa ya sai ba da amfani tunda suna mata yadda a suna kungar ministoci minista na da abun cewa mataimaki na da abun cewa bi بسبب حاجة الملك saboda mulki na da bukata ilaihi dole in kana mulki amma na duniya yana da bukata mai taimaka maka an kanta mulki ya zauna akwai wanda suka taimaka maka in kaga jama'a sun taru a mutum da yake rike da su ba al'umma ne suka na su ka kai ma a ka taru a rike wannan jama'a ai zai da ganin nan na dole dole akwai ma'aikata da yawa akwai al'ummar da suka ba da gudunmowa maza da mata wajen ganin tasirin nan ya tafi wurin ganin itikafin nan an yi shi lafiya an gama lafiya wasu an faɗi wasu ba faɗi ba to amma Allah ya bai da yanzu abin da ya rage mace masu ƙarfafawa Allah yana da su Allah bai da kuma yadda za mu gani li'annahum sababi hadatil mulki saboda dalilin bukatuwar mulkin ilayhim yaqaduna hawa ija man ta'ala abih suna biya bukatar wanda ya rataye da su bai da kai da su a kaga kan mai ɗauko teburi shi ya gama ta kawai abin da ake bukata mai ɗauko kaza mai yin kaza ya ga da su ne aka haɗa aka yi abin ne to Allah ko mai ɗauko teburi ya yi shi balle mai riko littafi a bai da shi bai da wani zahiru bai da zahiru da taimaka masa babu amma mulkin duniya dole ana bukatar wayan nan ya kazo na hawa hijau min ta'allaqi man ta'allaqa bihi fa nafasa ala hadhihi al-bukhara kita ma wannan ma ta ban ta ita shi ruha daga da ai zaka ji shi na cewa ai misalin waliyan Allah yanzu in an ce ka je wajen shugaban kafawa ne ga shi don yana kiran ka kai zai ba ka kuɗi ka je ka kanka Kai ka abin dole bai gane ni ta yin da za ka bi ka nemi in ma ta wajen wani minista minista haka ko wani sanata sanata haka ko wani mataimaki shugaban kasa haka ko wani general general haka in ka bi ta hannunsa na sai ka shugaban kasa ya yi wani nan wani ya fasan Shaa. Allah ta'ala ba yi da wani wani mai taimako saboda samawa. Nan ne kulla ku wani yi na zulmi ba shi da shi wani wajen da ke mai taimaka ma saboda ba zai iya gudanar da ake zama ba. Shi ta ke la sharika lahu. Daga shi za ka ga wannan aka ware masa bayani musamman domin irin wancan na yana taɓa kwakwalin da masu da

ai baya da wani daga cikin su ai min haula al ma'budina da zahiri wani da ke muka musu masu da baya da wani mai ke muku shi ke gudanar da harkokin ka shi ka ake gudanarwa yau Allah aka ce ai sai ka kafa su da yi shai yanzu ke magana kafin tasbihin nan ya gudana kai ka kaɗe adadin masu aiki wancan da tsoron mutanen daga wajen su koro mutane wannan su yi wannan su tsaya da masallaci ka amma Allah malahu min wa malahu min ummin da wani mai taimaka masa shi kaɗai ke yi. ne ya ce kun fa ya ku. ana cewa yana an kawo akwai inna alaikum da hafizi kiraman kafiri waye waye kafin da rubuta ya fi su sani a wani suka rubuta tun da ba a zo gobe kiyama mutum ya kyakai shi ga lokacin ayyuka kwance na kwance na aikin lada an gabatar da shi sai masa isabi Allah ya kurbar da shi mun zan a watsar da shi فقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه da أمرا أن نركب لكي يواقي وما زلت أنهم كيف يعيقب ya أبنجي بعد كبر an ba shi ne a kan kafa wannan an ba shi ne a kan kafa yace ai ba saboda ne ba saboda ne su mala'iku ba san da ibi ba mun ya abin da ya rubuta ma shi na gine ne ke ba san zuciya ba mutum ya yi ya tsaye kama don kara masallaci mutum ya zo duniya su gani su yi masa kirari su yi masa kirari ta yi in ka wannan duniya yin ba sai ba su haɗi gaba ba ta yi kama da su haɗi gaba ta yi ainihin ne da gaba sarki ya zo ya zauna a sallame shi wannan ya zauna mai anguwa a sallame shi ba sai a sallame su wane ne a sallame su a ya a kawo kuma watsa labarai a ɗauka a bidiya a waka a buga a jarida shi kenan ta gama ta gama aikin da ya tafi haɓa a mantowa ya tafi a fasa wafi wannan duk mutanen da ka kira ba na ne za su biya ka ba su ba ma su ne za su yi sallah a ciki ba duk da su a kai kila ta mai sallah ran nan wanda zai sallah sai da ka kwanta da wata hayo saboda a yi bikin kuma wa duniya an yi masallaci na kara ko ba kamar shi da ka fa abin da ke da kawar na kaya wani masallaci an ko hanya ta biyu da kawai ka tafi wancan masallacin da aka yi don Allah kai sallah shi yau wanda ba a yi shi don neman suna ba ba a yi shi don neman ɗaukaka ba ba a yi shi don duniya ƙasar wanda kari kire ai mu'awini ma wani mai taimakawa wa waziri yusa'iduhu ala mulki wa tadriri Allah ke da sharika lahu Allah ya san abin da mala'iku su sani ba to duk yamma zai nuna musu wani aikin tsari ba iya ne a wani da ya zauna yana karantar da jama'a ba dare ba duk wani da an rubuta masa duk wani saukansa na ƙura'ani an rubuta masa za a zo da ladan kwantena kwantena Allah ya kuwa bai shi ana kan da shi a shi da bai ce yi ne don ake masa ma'ana neman so ma yake da karatunsa neman ɗaukaka kike da karatunsa wannan dakewa da yi sai cije ana yi ba tare ba ana bai da giya to yana neman daraja ne a wurin mutane ba yana neman ne a wurin Allah ba Allah ya sani Allah la zaro ila siyabikum wala ila wujuhikum wala ila kaza bal yanzuru ila qulubikum a'malu da duba zakatan kunu da ayyuka saboda ya kuka yi mai iko da dunan har da yin tsage don haka nan kaga hanya ko da cancanta babu ko bai mallaka ba sannan kuma bai yi tarayya ba ya ba da kaso a ba da kaso a tada aiki sannan kuma bai taimaka ba kuma sannan ba su taimaka ba mutanen nan halittun ba su taimaka ba duk tsari da kaga an baka Allah ya ba baka amma wanda ya taimaka a Allah ya tsora ka in ka tashi aiki ka wa Allah aiki yin har za ka yi aiki kana da mukami Allah ya baka ko arziki ko ilimi ko mukami na aiki ko na menene to in za ka tashi kai wa Allah aiki wannan mutane ba su suka baka ba wannan zai zo ni na gaya wa shugaban kasa ba wannan zai zo ce aikin ki ni dama can kaza in ka aika na aiki da kan rike cewa baban ka abokin shi ne da wannan ya samu ita ka ba wannan kariya ku Allah ya mana babu wanda taimakon da na yi janyo kawai Allah da ya ga ka da jinsa ya tsora idan ka kai wa Allah aiki don Allah da ya tambaye ka wannan kujerar da kake zaune kai da hakkin musulunci a hannun ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تفوز سيتو بايا بعد وتفائد أولين الله sai wanda ibada izini ya cece shi za a yi ceto annabawa za su yi ceto a kai muhammadu kafa zai yi ceto to amma ceton nan bayan allah ya faɗa izini وهذه أنواع التعلقات التي يتعلق بها المشركون wannan su ne ɓangarorin ratayuwa da wanda shirkai kan ratayi da su su cikin da yi shirka dukkan Allah ya ya cike su bi an daɗi ne wa alfari ne idan basari na ‘yan ƙadar ne wasu shajari da itatuwa wal hadari da duwatsu da yake قطعها الله لا تندك دنيا ألا يا ينكيسو يا تستكيسو يا su. in kana zaka bauta wa Allah kai tsaye za ka bauta masa don neman yardarsa. A ba Allah ho, wa bayyan mutalana na, ta bayyana ta hasimin bayanin yardarke limawadda limawa da shirki da wata kotuwa ta shirka da yankita. Tafiya, da wasu ne nan. Ya kama da mushi awon mu siri kata mu so riki inama ye da o wa ya abudu laira la ye na tira ne ye na awo o allah ye ma ye ju saboda abun da yake tare daga wannan ko tukure ko daga wannan ita ina na ji hmm. eh ba kaddara amma kaddaran ya kamata a nako daga bayani mutanen nan naka al'umma ba za su bauta wa Allah ba ta gaske sai da ilimi babban kyautar da za ka kai musu gida yanzu ba ci ga kakular laifukan su yana da kyau don kuma da za ka bi amma babban abin da za ka duba ne za ka iya cewa ka zauna ka nuna masu gaskiya su idan suka da gaskiyar nan suka ji gaskiyar nan ka nuna masu da karerai karerai da za su gan su kaga daga nan za a samu sabani wasu su gaskiya wasu su karya. to haka nan lamarin yake haka nan kafin ai maganan cewar an ba a yi ruwa ba za a je ya yi abin ka san yadda za ka nuna musu idan abu ya ɓaci Allah a karbo. Ga yadda kuma idan ka ɗauka da gaske, kuma ka sanya mutanen nan na asiri ko da gaske da yaƙini. Idan ka ga musu irin wannan karatu suka duka waɗannan ka kuka tabbatar mutu kai wannan karatu ɗaya bayan ka ɗauka abun fila-fila, ko da ba su iya sa littafin su karanta ba. za su iya rike ma'ana babu shakka waɗannan goma tun da aure eh, kila koyar da ba ka kamar gunkiya kamar gunkiya kaza Kamar gunkiya kaza duk da shi ma ba a san shi na goma sai dai buga misali in ya zai dole a buga misali waɗannan ba su da amfani wala ta duro wala ta ka samu jama'a ka su sha wannan aƙidar su fahimci wannan aƙidar a zuci ba abin da ke yi sai Allah to yanzu ya za a yi mu musulmai idan ba a samu ruwa ba ya kama yi ita ba sun tuna take musu ai akwai roƙon shi isa wa'azin safi da la'adi ba zai isa ba musulunci na kullum kullum da shi masu yin kullum kullum ma sai dai su jiki amma su jika in ma mutum baya nan to ya san an yi karatu Ina da yakinin abin da aka karanta dole inda za ka bada fa'ida kada ka je ka bada ka je gida ka je ka yi musu karatun wa tafsirin wata ramadana daga nan ka gudu ka dawo aikin banza kake yi a nemi wuri ka a wurin sai dai da babu gaba ɗaya kwanda babu da ya je a yaka a jijjiga din amma ka koma gida ka zauna kawai ka kafa makarantar nan don neman Allah iya da kai ba don kafi su karatu ba ba don kafi su juriya ba ta koyo training wata makaranta da kaje a wani karatu a kwana karatu sai dai abu ga maka kai dai kana neman yadda Allah ganin halin da aka shiga ciki kila yasa kace ta aure ma ba ta yi ba a'a ɗan aure ba zai hana ba mun tuna ban da mun zuba to shi kenan to kuke sani idan na aure ki ni fada fa zan zo in mai da hidima ta ba hidima da na ga an yi watsi ni ina so in kwatanta ko zan samu ladan wannan abin in samu ladan wannan abin ko da mutum na hawa ku fara karatu babu dare babu rana ma'anawi babu azumi babu ma'anawi ba babu sallah kace kawai idan munasaba ta dodo sai ka kalla ka kalla zai kai masa sunan munasaba wannan karatu na damina ne saboda mu je gona mu dawo saboda mu hada yau wannan karatu an hada shi da aiki ne ya karatu a littafi yanzu mu je mu aikin dinga a cikin karatun a aikace masallacin mu ba ya da shi mu fara bai yi wa masallacin mu noma kowa ya ba da rana ɗaya ta masallaci daga nan ka je na ka je na ka tsaron ka canza karatun fiska nan na damina ne na kakaki ma haka na wane ne ma haka zakkoki ka za ka sa a zuba a nan wurin ɗin to yanzu menene ya rage to idan misalin musulmai in za ku ruwa kama ya za su yi idan masifa ta tsawo wannan garin akwai dodanni akwai mayu akwai menene ke an ce ko ba maganin mayu akwai maganin mayu mu ke da maganin gaba da mayu mu muna da maganin mutum da kankan da mutum da an muna da maganin da to ɗan ziri ne wanda ka tambaya wannan idan ga je ce to sallah ake yi za mu fita maza da mata sarki kai ne a gaba za mu baka darajar ka domin kai sarki ba sarki ne na gargajiya ba kai sarkin musulmi don yanzu ba mu san sarkin musulmi ba kai muka kare kai za ka ce sarkin musulmi ya ce kaza mu ba za mu ji rediyo mu ce sarkin musulmi ya ce kaza ba kai ji rediyo in ka yarda da na rediyon da zaka ce mana sarkin musulmi ya ce kaza kama ba ruwan mu rediyo ba mu san ba kai muka kare saboda kanan kai za ka wuce gaba ka fito gobe ni gobe za mu je sallah daga nan farki ga shawara don da za a je a yi sallar nan Allah za mu roƙa wannan abu mun tozartar da hakkin talakawa bayan Allah sun shiga hali ba ma ta yaba kwaso ya ci ba ma kaza ba ma kaza ayi amru bil ma'ruf ko da na kwana uku attajirai ku tausaya wa mara shi a yi sadaka ba maroka za ku ba ba gaskiyar wanda bai da shi a anguwa za ku duba ku taimaka wa irin wayannan mutane aure bil ma'ruf ka da wuri kaza samari da yan mata na suke taruwa suna ta zuwa da suka fara fara in kai magana da kanka ma za su wa na gaban gaba a wannan shigan takar ai amur bil ma'ruf a kowace wannan abin da ya'yan musulmai har na ba ruwan mu da su da kan muke mun riga mun yi bara'a mun gaya wa Allah ku yi lakum dinukum wala na dinuha mun riga mun yi bara'a yanzu lokacin da zai zo daga gare mu shi ke damun mu abin da ke damun mu kai su ne ka yi tara shi ne ke damun mu shi ke nan sarki ya iya kokarin sa ce to ba wasu ma akan ce goda azumi a kan sanyi azumi goda na kwana a ayyuka ne na ibada lokutan zuciyar ta ta karyo to a hannun islamu kusa sarki ya fito kila da khalifa ko kan ce har ma ya sa ne haɗin kai haɗin bauta haɗin bauta haɗin bauta amma dai ba sai an yi haɗin bauta ba ku samu dai takalmin da yake zuwa wanka da shi yake zuwa bayi da shi sai ta ko irin wannan mai nuna tabbatar da kai mayafin da ya kwana da shi din nan ya rufa da shi da matar da shi zai yafa ya yi da kada ya ce bari a wanke shi ta mu da gobe za ta yi barci da ɗaukar ba a kan sai sai ta da kai ya koma don gidan ɗakin ɗakin mayafin sun wannan da ya haka wannan mayafi ana bayana to an yi ban da mayafi ke ka dole ga wannan ba ka dai gane wani bai da mayafi a duniya ko wanda bai da mayafi inda kan yi zai yana in ba ba ku dan dai ina rashe wannan kaya mutane su fito a burkuci a duniya suna astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mai gaban kubar mari kowa ita da za a fito aya aya aya ya ya na dariya tarbiyoyi kake kawai sarki ya fito yana takawa zai wato sarkin mu kafin a kai kan wurin da za a roƙi wannan iya kai ina iya dariya wannan dogarai duk ita wace ke kai ita na da da nazarci a cikin dogarai Ni ya mutu haka shi gari da kwanin wurin mu. a masallaci kira ku ja masa masallacin sunna ne. Sau da dan kafin ya ƙarasa kaji mutum ya ce bai yi kokara bai ya yi kokara ne duk da abin mamaki ne zaka ga yawon rai irin wannan da wannan sun zauna suna ruha kuka bil haƙƙi ba su san ma takamaiman kanye ne aka yi ba ta ce to ko da ba ka da imani irin zuciyarka ta kunshe tsina kuɗi sauƙi kafa maka da zuciya mulki ya busa maka da zuciya wannan ka ga yara na kuka ba sai laifi ba ina cewa sai ka karyo ana tafiya ana tafiya ana tafiya ana tafiya haka wurin da kowa to ai kai da aka ce ka zo kai roƙon ruwa kai ina cewa kai ne da ka riga a yi wannan sallan a juya wannan mayafin a tsaya a ɗaga hannu a roƙi Allah tana kallo ga ɗan sanda na kuka sarki na kuka ciyaman na kuka mata na kuka tsofaffi kuka suke ƴan mata kuka suke kowane ne majina ta rufe majinsa wannan haka yana sallah da taimakon Allah Allah zai sauka da in ba a yi sun gobe ku koma sati a sake sati a sake an haka Allah zai sauka da yawa wannan shi ne abin da musulunci ke ayi idan abuwa ke sai ta sai a garin kan sa a roƙare ya raha ta a rana ɗaya sun su tafi can inda suke nasu musulmi su tafi inda suke nasu ba wai a wuri da za a faruwa rana ce ɗaya tsakanin rana ɗaya a ji abin da saboda gudun masu raunin zuciya sai mu sa a yanzu da addini musulunci sai sai mu sa kai kama Allah mala Allah izza sana tunda wannan rana ake kallo mutanen da suke kallo irin ta inda suka shiga ciki Ido nan hawaye, kafa ta fara mutum na tafiya yana a hanya. haka za ka babu ne ma da wuri ya zauna ne ya kama rusu don kun yi irin wannan Allah yake karba a mana din to amma ka ga wannan ba karamin aiki gare sai ka tsaya ka yi aiki a gare haka aiki na ana bukatan mayin da kuke karatu ko je ku da yake an da ba ku yi karatu yi karatu da niyyar za ku je ku irin wannan maslaha a cikin wannan sai za a roƙi abu kenan daga Allah tabaraka wa ta'ala in ya shafi irin su mayu ne su wane ne sai wanne ga azkarunsa azkarun da ba ka ga ka fita gida ana bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah mala'ika daga cikin mala'ikun da su ce ko bita ko jesu an kare ka an ba ka tsaro ka ne ka dawo kawai ka sun yi rage ba ka san cin gaskewa suna bin ka wasu da wasu baya idan ne abu bai cutar da bai cutar da kai ba muskilan sai dai in kai karya Allah ya kula su ba in ka fata kai karyar domin makaryaci yana koyi a wurin mala'ika ya bude ya yanka karyar mala'ika ta sun tafi sama da kilomita ɗaya daga gashe ɗan da masu ma shaɗin nan ba su koma ba kaga ka karya garkuwar ka da kanka ta an fara garkuwa da ka yanka kulit kulit kun da aka baka an karye shi wanda mujirmi ne kai sau da kalan ka je haka wurin tablihi kai tablihi wurin shiru kai shiru wurin gaskiya kai gaskiya hatta da mazin jazizanka Allah ya tare maka sharrin aljani da sharrin haka yake kau sai wannan shi ne ake bukata an ga za ce ka fara zama almajiri a gaina ko shi ne za ka je ka kai musu ba shakka shakka abin nan cewa cewa rana ɗaya ba ciwaciwan fati ɗaya ciwaciwan wata ɗaya wanda duk ciwaciwa ce yadda ka ga yan bungurutu na to wannan yan bungurutu addini kenan yan bungurutu kana son kai ka kana ne wuri ka zauna ittaqullaha kuma ruwa. Allah ya ba mu yi kuke saboda shi wala inna ma ya yad'u wa yu'badu ghayra Allah me yake da suna ina ne ma wurin li anna al mushriku inma yad'u wa ya'budu ghayra allah li ma yarju minhu saboda abin da yake nema daga wani allah nan min al nafsi wa hadha raja huwa alladhi awjaba lahu shirka shi ya wajen samafa yin tarayya da allah don wurin allah mai kadai ake roƙo ya biya bukata Sai za aka na manya da uba Sulaimu Sallayyu. Shin ya zama wanda yake lokacin nan ba Allah bane ba? La malika, min nafsi ba ma mallakin amfani bane ba. Wartore wala shari'ar mil maliki. Wala haunan mai taimakawa wajen hiran mil maliki. Wala yatsa do an yishfa. Ji'u duna izinin maliki. Zai da ikon yin shi ko ba da izinin ma mallaki ba. كان هذا الدعاء وأن الدعاء نافع وهذه العبادة ضلالا في العقل الباطل في العقل باطلة في الشرع بل ينعكس أبو ما تجري على المشرك مطلوبه أبو ديك نعمة ومقصوده فإنه يريد منها نفعا amfani ike nema daga da sujjar Allah mutulanahu Allah ya masa bayanin bacin abu wa adamahu da rashin amfani. Rabbin ibadu. Eh wala wala sharika eh ba can kuma min daga farkon kake sallawa wala lil maliki shi cin wannan wanda ake kiran bai zama abokin haɗaka ga mai abun ba a kan ka ina zai bada ala sharika Shi ma kana da bukatan shi daga baya haka hanya fa hada waddu ma yake da suna fa hada raja ba shi ne balla bare ba a wurin abin da ke da huwa allazi awjaba lahu shirka ina shirkar anan wannan Allah farai wani Allah zai ba shi shi ne shirka ba ka Allah farai Allah ne zai ba ka Allah ne zai mallaka ma abin da kake nema amma in ka Allah farai wani zai mallaka ma nan ka ga shirka ne fa idza kana man yad'uhu in ghayra Allah kan ghayra Allah ne la malika lin nafi ghayra Allah kaga bai mallaki iya ba da amfani ba gwabbare bai bai iya hana cutarwa balle ya kawo ta wala sharika lil maliki ba zai haɗaka ba da mai abu mai wa sai da zai bayar da shi wala aunan ko bai yi ba taimako ba lokacin da yake yin abu ya taimakawa Allah ka abun bai zama mai taimakawa wala hiran lil maliki wala ya kadiru an yishma sannan aka karfe tobon ba da ikon koda yau a haba shi kuma bai da alaƙar da zai roƙon bidonin izinin maliki na hada du'a wato wannan bauta da yake aika da mata ban zaku duk abin da yake aikata da zama shirme kana hada du'a nashin kenan wa hadhihi ibada da yakin nan bi ta zamo falalan fil akali a kalanci kuma kafin a kai ga aya a wannan roƙe yake ba fila sun fi shari'i an aka nemo shari'a kuwa abin da in ce ne bal a fi su alal mushriki kai abin ma dai zai juye wa mushriki matsalo ko abin da yake nema maimakon yana fara za a bashi kan yi juye sai zama bai samu bai ba da makaso فإنه يريد منها da أمفانية لما تدعى للسنة تبين الله بطلانه وعدمه sai Allah ya masa bayanin abin amfanin jiki ya faɗi da sa. Ya bayyana fi ayatin kufara ya yi bayani a wasu ayoyin bararaha illan wannan ma bautan suna su gumakan za su zama illa mutanen za su zama illa a gare su wa annahu yawmal qiyamati yakfuru ba'dhum bi ba'd sashi zai kafirce wa sai gobe kiyama Allah zai zauna da annabi Isa da Hausa sai ta ce a bauta maka ba sai da mahaifiyarka ba ni za a bauta tawa ba ka ji abin da Allah ya Allah bai kira annabi ba ba dai kace wa'annan su wata ta maka bani ba sai ga ka tunje annabi da ya ce subhanaka in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi ما قلت لهم إلا ما أمرتني به Allah inna qad kadana da ranar ne ake samun ladabi ake samun tarbiyya yanzu kaga in aka ce wa na yawan kiran shi saboda dandalin zai bani amsa ne ibrahim kai ka aikata kaza kai ka aikata kaza zai ce ibrahim kai ka zafi filan nan ka zo ka fata min fuskar malam in na faɗi ba ka fito kai da kake ba ni kai ba wannan kawo shi ke kamar shi shi ne mu zauna mu dinga gidan da ya za ka yi da goyon gare ce in ni na ce a kawo kasan ban da ikon cewa a kawo in ni na ce a kawo kasan in ni ke da ikon kawo a kafi ni kan da shi na wannan ba amma da ka sa mutum ya gaba da kamsar zuwa kada Allah ya sani ya san abin isa bai ce ba ya san komai amma saboda ma jaba masu kai kace musu ba gaba gaba ne kike sake a tambatan maka Allah ku ga nake inna faɗi Allah ka idan ban faɗi ba ta zama ba bai wani ka san sa sa saken da ke biyar zuciya ni ko ban san abin da ke cikin ba ni kai a gani na ban gaya musu komai ba sai zaɓen nan da ka ba in zo musu da shi a bautata maka kai maliki maka kaga gana ka ce kaga ranar da gaskiya za ta amfani masu gaskiya jama'a a ce maka kai kai ka baka ta hannu ne ba Yawan ta tsakanin iyaye da ‘ya'ya ba tarbiyya kana wa yaro magana ina buɗe da sami kuma ki ba. Kamar ta tarbiyya. Matar ta gana za ta ce ya kai aka irin kallon kamar kamar yau a nan gangan za ta fito ba a yi haka ba da yadda aka yi ta fahimci yadda.

me yana wa akwai amerika nan ta ce aka ce ka gama su gaskiya ta ce da ku ta jini ban faɗi ba shi ba ta yi ya zan yi faɗi kaza kaza ai ya zuka yi allah ni ce wajen magana nuna an karka ba ce ah, ina faɗi kasu ne in ban faɗi ba kasu ban kafin zuciya ta ban zuciya

kamar wani jin raga na farko suna tsinewa na ƙarshe na ƙarshe na tsinewa na farko ko kuka tsira mu ko kuka ja mu ko wannan ma duk aljanna za a je wannan abin da kuke kira na gashi na mun bishi gashi na abu ya Allah ka nunka musu azaba duk ba an ga muku wa ma'awahum an-nar wa maqamu sawta da idan shirar nasu idan aka tattaro mutane kano lahum adama eh, za su kasance su guma kan wannan halittun makiya gare su wa kano bi ibadatihi kafiri walanya abun ban haushi babban kuma yi mashirika istatta mushriki ya yi girman kai an yi tinkiya da lirrusuli daga ɗa'a ga manzannin Allah bi ta'amiyin annahu bashar cewar ai yan adam ne ya za su bi mutum dan uwansu kuma an je duniyan wa kuke bi ba mutum ba in ka ki bin manzannin Allah ka bi yan gisan da ya aiko hmm? ka ji abin za ka zo zamanin da mai girma sai fasiki ɗan iskan gari ake wani malamin addini ba a ba shi darajarsa ba a ba shi gaba ɗan ba bizamhim annahum kasaru ورضا ورضي أن يعبد ويدع والشجر والحجر زرزاجكم والعجب أن المشرك استكبر عن الانقياد da rusuli ko bizarrikin da yin hujja ta ba za ku bi manzannin Allah ba annahum basharun wa rabiya an yi abu da mushriki ya yarda ya bautata wa ya da uwa shajara ya roƙi bishiya wata bishiyar za ka tarar ku tuce ne ai wata bishiyar ba ku ya kai ba ta gama faɗuwa ƙasa ba jijiyoyin suka warware ta sun ce da ya ce da bishiya ta ta ce Allah ce. Wasu su sassaƙa su ci, wasu su yi ne, wasu su zufa da ita, wasu su yi wane ne da ita, sai neman aihuwa, sai neman kaza a wajen bishiya. Kuma tuyo da bishiya ta kafa ita ba ta tashi. Eh? A nan garin goma, daga tuka gidan da na ake taka bishiya ta aika. Kudu Kudan wadannan. sai ya mege kyau ganyen ko abun nan a nan yayin da muke zuwa makurawa da aka ture itatuwan wannan akwai wata ƙaura da aka ture ta tashi da yanzu da gari ne da sun fara cin wannan ɗauran Allah ya zuwa musu yi ba ganta da aka je aka kafa abin da ya gato tula ta kasirin da ya yi a tafilan Mata don tsage ta wata tsaka kasan ta zage ta da ta tura kawai da ita barka da aka fasula kasan muka ebe ta aka kare itatuwan da ba zai muka danda ku fito zan yi jindin ya miƙe nan ma kun manta ne yayin da muka yi wannan abin amma ku zawa nan ya ce wancan ba zai bi shi basharo ne sai da ya bi kutu ture ya bi har shajaru wal hajar dutse wakabara ya yi girman kai an da ya filafi da yin abu don neman yadda Allah lil malikin rahmani da yani da sarki mai iko mai kyauta da ba kayya ya rabi ba bi ibadati man zarrahu akara da min nafi ya yadda da bauta wanda su wasa ta fi kuma daga amfaninsa ba a ka a adu lillahi don da'a ga makiyi daga cikin makiya Allah shaitan kawo shaitan wa qawluhu fadin hatta idza fuzza an qulubihim قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير wannan aya tana da abin nan wajen fassara shi da wannan fassarar ba sai a an kulubin kulubin su waye idan aka samo zuƙulo birnin aka fitar da tsoro firgici daga bukatan su aka fitar da tsalo ma za ka larar bukatan haka wani da ya faɗi gaskiya bayan tsoro ya fara ne ainihin wahuwar aliyun tage to wannan ala kulubi in manhu mala'iku ko kuma a'a mushrikai dole sai zai ɗauko tunda sigar magana in ka lura mu shirka ake magana da mushirka ake magana su ne wanda inda aka jirga suna zata abin da bai da amfani wajen kusan kanku aka baro na farko dole kuma da ke abin ba ko kwayar zalla ba su dai na biyu ba su da amfani na uku ba su da taimako na uku kenan sai uku wani na hudu kuma farko na ƙarshe ne ceto so ceto ba sa ceto tunda ceto ba wanda zai sai abin nan mallaka halaka taimako ceto duk ba ka da shi ko ake magana an ka ka ta ta da ko sai an kulo bihim kila zuma zai ina zai kamar dai wa'annan mushrikan nan bai iya yi wa shi sa aka ce masu ya roye hutamal zai iya ɗaukan أن الضمير في هذا الموضع يعود إلى المشركين لأنهم سبقة مشركا مذكورون في اللفظ سوء أتي مدنا ما أتي أو أمي باطل والقاعدة في الضمائر أن تعود إلى أقرب مذكور تقوم ما في كثم وند أتبري ويكون المعنى إذا كان يوم القيامة إذا القيامة تطيع وتضيع عن قلوب المشركين aka fitar da firgici daga zukatan mushrikai ai zalal fada'u rubuji da menene idan gaba ɗaya ya kau an tsaya ana bin واحد تلو al'akhar وسئلوا أكثر بيس حين رجعت إليهم قتلهم يعني أن الله سوسك دعوة كيونسو أنا عليهم في الدنيا وتكذيبهم بالحق بكل شغبتي أنا سكي الذي جاء به الرسل أنهم أي أنهم يذكرون ذات أنفسهم za su amsa da ita su ce Allah ya faɗi gaskiya mu ne marasa gaskiya da kansu za su ce Allah ya yi gaskiya ya faɗi gaskiya ƙur'ani ya yi gaskiya musulmai sun yi gaskiya annabi ya yi gaskiya su kuma sun kariya kuma da kansa ya fito ya tabbatar da bayan rikici ya ga gudana ba ko rikici ne ba tashin hankalin da suka gani komai yana da aka dawo sai yanzu a zo a yi bayanin gaskiya to bayan mutum kafin ya ga firgici ya kan zai faɗi gaskiya kaya bayan ka hmm? ya ba su yana da ganin ko wanda aka bincike ya aka yi magana da shi aka yi magana da shi aka tabbatar da ina suka zo ka yi mutane bayani kaga hankali ya kwanta kaga da ake cikin haɗa mana gaskiya daga ya kawo magana kiryan biyu ni na hau a a Allah magana akwai wanda wuya ta fa'i magana amma akwai wanda wuya akan gano wanda wuya ke ta fa'i magana kuma dan da za a samun tuka da wawa wanda ya kawai kwarin wuya ya yi shi ko a'a kawai da ya ga lallai lamarin nan fadin ma inda za a yi ni ne ba kaiwa ne ya ce kuna tare ke to ta riga ta ɓaci ta daidai ka kura kawai Orang boleh kandang. Kamu dah selesai sampai misalnya. a kemudian ada bangsa atau berburu A Ada bangsa ada warga dan sejawari ada tahu oleh berada. Ada bangsa yang jangan nama tahu kai di kai di kai di. Ang hana makasibuwa. Akan wasan dan boleh an mata irin wani riko sai zai kawai ta sake kungiyoyi da ke jikinta suka kama suka zaɓi waɗanda Allah ya kaddaro su za su kauce da su sannan ta koma gefe tana diri ana amari sannan ta koma ta tsaya ta ce kawai jama'a kawai bai da gaske ne dai tsakani da Allah an yi kaza na yi wannan ba sai gaskiya ne ne na yi wane ne na yi hatta a daga ka gaskiyar abin nan ka yi magana kun ba ka yi ba ce to ai da hatta in mutum makaryacin da ya zama a gare shi duk duk da kun ga kai masa kun duwa kun duwa kai makarya shi kuma da inda Allah ke kama shi yanzu kai abin da za a yi ce ka aikata karfe mai yiwa za a kawo shaidar ce e, eh, to amma in an tashi kawo shaidar kada a kawo min shaida ba wanda tare da jawa shi kenan na tare da kaza ba da shaida idan misalin ka gaba rawon sai ake yanzu an shafe baki hannu kai ka ɗauki wannan ce eh hannu zai yi magana ni ne na tsaya na dinga kallon sa na dinga kallon sa har na zare hankali da cikin musulunci a miliyan uku labari ni ne na aikata kaza ni na aikata kaza ni na yanka shi ni na sa bindiga na harbe shi kuma a zuciya ta na auna kan ne ta inda ba zai tashi ba haka hannun zai je ba da shaida shi kenan to in kes ɗin mutum ba zai haɗa duka ba kes ɗin sannan wannan kisan ne kaga ana gamawa aka dawo da baki a magana shi ne baki zai koma lima shahidu alai duk ne za ku yi mana shaida suka ce ya za mu yi an ta'ana Allahu allazi an ta'a kullu shi ya ce, ka taɓa yin zina to zinar da kai farjinka ne zakarinka ne zai ba da shaidu sai kuma mace da ta ba da farjinka a kai farjinki ne zai ba da shaida ka a yi zina gawa sannan a tambayi wurin yaya ɗakin da aka yi zai aka ce yi gaskiya ne ga ajiyar da Allah ya bani ajiyar da hoto da hoto bayan da kuka shiga ɗakin da annashuwa don sai da kuka ci abinci da kuma wasan da kuka da menene da kuka da fata ai a gama a ƙaramin fim ɗin nan ne kamar da ka ba sai a tsaya da ya ce to yanzu yaya Musabin ba wani irin ne ko ke zaune a nan ba za a yi sabin ina ce mana ne ga littafi kuma yi tanadi akwai aiki ba a lahira. kana da aliku masu hankali ne sun san irin matsalar makoman da yake ba ba yadda abin yake teburin na shi ke shaida me zan yi a kan baki wannan duk abin da aka faɗi na ana iya wata magana ta ka san me nake sai wani abu zai da aka magana in an zo ke wani kuma a wurin ba labar min kayan amma wannan zai fito da ita dalla dalla filla filla jama'a ba ya ke alaƙi za a yi min za a yi mata za a yi mata za a yi mana za a yi musu. wanda suka wuce da wanda za su zo nan gaba duk haka za a tsara mu gaba wani. ko a lokacin sai mun tunanta oh aka fa aka faɗi maganar na hakin kinau ana karanta wannan littafi ai sai zikari wannan wallahi Allah ka bane ga ko haka duk masu daddaman nan masu iya gaddaman nan duk za a shakku da kyau har za a ba masu gaddaman da masu kan fara su ba a hanyar fata su yi wallahi rabbina ma kunna mushriki Allah ubangiji ba mun shirka ba أن ما هم عليه من الكفر والشرك باطل ذكر بالصبر دورنا وأن ما قال الله أدل على على يفئي من التوحيد الربوبية ألوهية أسماء وصفاته وأخبرت به عنه رسله من جنيتك هو الحق الله الله الله كفر Allah ka taimake mu kafin mu mutu mai aikin da za mu gyara mu. In mutum ya tafi a haka ya mutu a cikin irin wannan ba ma ta la. Da mutane ba a shirya ba a gyara ba, ballan ta ka ji ɗan daɗin gyarawa. Da kana gyarawa kana samun masu taimakonka, mai isa ba kai ka zama ce wannan hita, na shafa. Allah ya sa kama da alheri. ba da فبدا لهم ما sai aka bayyana بينا duk abin da suke koyewa min kam yanzu cikin mun nan a cikin da'irar na idan akwai barawo ba mu san shi in ka kuma zinaci wanda ya taɓa zina a rayuwarsa ba mu kuma yana nan a matsayin sa madina gobe kiyama za a gani ashe wani da muke ganin ka gaba ina ashe haka ce za mu gane junan mu za mu san kanmu duk wanda ka san shi za ka gane shi ba kai kake faɗi mana kaza ba kake faɗi mana kaza da wallahi am na faɗi da ni wa alimu nan za su san annal haqqa lillah sai dai sanin da sai ba da fa'ida ba واعترفوا سكا يدع بذنوبهم وهو العلي شيني يجي بذاته فوق جميع المخلوقات وقهره لهم شيني ميرين جاي دريسو أنا وقلو قدره لأنه كتنكيك وفا بما له من الشفاء العظيمة saboda abin da yake da shi na siffofi manya-manya jalilatar kan Allah shi ne alkabi shi yi, babba ne a za ta zatinsa bai saka mace shi ka duba wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamati wannan duniyar gaba da dan dan ne a hannun da gobe kiyama ta yaya za ta zai mu za ta nan lai ta fakur bai ne za ka tunani da ke tunanin shi kamtasu wasa ma wata matsawi ya tumbi ya daidai fi zafi wasu fadi wani kulikuli daga cikin girmaman fa ɗaukakan fa an na hukuma hota ala ya hukuncin Allah shi ne sama da duk wata doka doka Allah tana sama da duk wata doka ya kusa ina da hun nufusu rayuka na ni kauya gare su hatta nufusul mutakabbirina har rayukan masu girman kai har mushrikina kuma wannan girman kai lokacin idan mutum ya gudana gudawa biyar an shi da ya yi a wando ta kaga kar ya sa tare wane ne zai je Allah sauka ina iya fita yanzu ba zan iya fita ba lokacin da yana wani wa kawai da ka ji ya yi ya ka kawai da sannuwa ne sannuwa ne saboda haka nan ka ji in ba ka tashi ba ba ka da hankali mata su suna sai an tashi mu gyara wuri an tashi mu gyara wuri kuma Allah ya sa kana da yaya ka kalli ƴaƴanka tsakaninka da su a duniya ku zo ku gaishe kama ina kwana suna ganin sun ce shi wannan wanda ne za ka yi tsulo zulo zulo a kwanci rai wanke ko ba isa ki mai tashi tafi abin ba yana gina shi kawai ne za a dinga tsulo ya mutu kawai a wanke gaba ɗaya hutar wani lokacin yan uwa sai su fi dangi ɗan uwanka kana kai kaman kanta kana baya baya da kashi da ko ya fa abu ya ɗebo kashi ya yi wane ne kina hawaye kina kina kwashe kashin kuma yana ganin an girmama shi an girmama shi an girmama shi ya gode ya gode wannan martaba da aka bashi ba yana tunanin za a biya shi kaza ba wani wannan zan kwashe wa kashi a sai ba a biya ni kaza Allah ya sauke inda raina ina tilba a kara masa da da aini ce ya Allah ka dai biyo ni abu daga raina kawai ki yayan ka san da zaman ka ba ko ciwo kai ne ba ka wata kai ba ne san ba ba ya jiki kana ba mai za ka taimaka kai dariya ne ko kai menene ne ne to ai to ai kai ne in ba ka da lafiya kai ba ka ko a zaurin ka ba ka ba idan ka ba ba a ma iya malam mun ganin mata suna mutuwa a hannun mazaje su har a ce annabi Muhammadu ya cika a hannun mata ma karaman yanzu ga kuma duk yaron da ka ji ina kuka aje shi a kai a ka taba aje yarinya ta dinga kwalla kuka ta dinga kwalla kuka ta fi hau ba ta damu nan karatu a jin shi ne na ce irin nan matan ko na samun wata ka yi so ne ka a sallame ka je in kin yaya kika gama gyara abinda zuwa masallaci a gare ku ba farilla ba ce ba ko mu da kuka ce ko ba farilla ba ne ba kurban dai kuna cutarwa ba za ki iya kontrol ɗin yanki ba a gida haka ba tana da yanzu wannan wanda ta ajiye ɗanta ƙarami a ƙasa tana sannu da jiki ya kuri sannu tana ganin da rumunai ba hmm? ya kuma ka san wannan tun kafin mutuwa ka zo ya awu awu haka ne ya yi والمشركين سكن كيو وهذا المعنى أدنر وانما مثلا سيور إذا قلت عن قلوبهم أتي مشركين إذا تفوق وهو الذي يدل عليه السياق وأن في برهان في جنوني أخيه akwai wata magana amma mun zo malalawa lokaci kila ba za mu yi shi da san daɗi ba da kyau gobe sai mu zo mu karya da shi amma kai nazarin na bayan nan da kyau sai a jona insha Allah ba hancin karatu ne ba lakta ba ba tallake in dai ka gane wancan na farko ya ɗauki ma'anan ainihin mushirikai ne to sai a ɗauko na biyu biyu ko a shi ne biyu aka ce ne ban man daro الحمد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين